c'est vraiment pour rappeler au grand public les souffrances. Don tunatarwa al'umma wahalar da iyalai ke sha kulli yomin ana ganin cewa wanda ya bata ya mutu amma akwai 'yan uwansa da ke cikin sa kullum suna tambayar kansu me ya faru da dana me ya faru da mai gidana inda na samu labarin inda yake ko yana raye ko ya mutu duk wa'annan tambayoyin da suke azawa kansu yana sa su shiga wani yanayin tashin hankali da kuttu mu yau a albarkacin ranar tunatarwa muna so mu tattauna a haka na cewa ɓacewa annoba ce mai girma. Lena mi ake ni da mutum da ya bata? Mutumin da ya bace mutum ne wanda ba a da labarinsa, wa'anda za su bayyana wannan rashin iyalansa ne kuma tushe ne na gaske da zai ba da labarin yadda ɓatar nan ta faru yaushe kuma ta yaya don girka tsarin bincike ya zamanto in a wurin tsaro ne, ya zamanto cikin hamada ne ko kuma ya zamanto wurin tashin hankali ne inda mutane ke aura inda wani bi ake barin wani wannan yana da mahimmanci a gare mu mu kungiyoyi masu tsakatsaki da rashin son kai mu sa hannu mu nemo su ta hanyar ayyukan mu da kungiyoyi na Croix Rouge. Euh, Wane ne tsarin hanyar tuntubar CICR? E Lorsque une personne euh, disparaît, sa famille. In wani mutum ya ɓace, iyalinsa ne suke zuwa su gan mu. Tana yiwuwa tun a ranar ko kuma bayan watanni ɗaya da hakan ko bayan shekara ɗaya. Amma wanda ya dace shi ne daga ya faru abin sai a zo a sanar. Zai kawo mana sauki cikin aikinmu da kuma so mu neman cikin garuruwan Nijar. Tsarin shi ne ta hanyar ƙungiyar mu Kurwa Rouge Nijar. Kuma iyalin wani da ya ɓata yana iya zuwa ya ga duk wanda yake aiki a Croix yana iya zama wani ɗan sa kai ne ko kuma ya zama toni ko kuma wakili yana iya zama mai gari da duk wa'anda suke da masaniya akan kungiyar mu. de recherche.